tambaya ta ashirin da takwas, yaushe annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya rasu kuma shekaru nawa amsa ya rasu a watan Rabi'un al-Awwal a shekara ta goma sha ɗaya daga hijira yana da shekaru sittin da uku.